Malama Ado Fada da fatan kowane lafiya barkan ku da shigowa wannan shirin namu mai farin jini da studio Kalangu ke gabatar muku kowane karshen mako. Yau dai fadar tamu ta yi tattaki ne zawa nan garin gaya kuma muna nan ne inda ake sallar idi. Mun tattara matasa ne don mu tattauna da su bisa kan haraka wayoyin hannunsu labarun karya da ake watsa da sauransu da la fada d'aujourd'hui nos discussions avec les jeunes tourneront autour de leur téléphone comme je l'ai dit et eh bien quelles utilisations font-ils des réseaux sociaux. La technologie ne cesse d'avancer sur les réseaux sociaux chaque jour, de nouvelles options s'offrent aux utilisateurs, surtout les jeunes qui sont de plus en plus curieux et veulent toujours un peu plus, notamment avec ces nouvelles options d'intégration d'intelligence artificielle. De nos jours, 7 à 8 jeunes sur 10 utiliseraient plus de 3 réseaux sociaux différents et de différents formats à travers euh, lesquels ils passent certaines informations créées ou juste relayées, ce qui laisse place aux fake news. Voilà, la fadage d'aujourd'hui s'intéresse aux jeunes et les fake news à Gaïa, diffuseurs ou récepteurs. Nous allons le savoir tout de suite et pour en discuter, nous avons euh, Monsieur Hassan Yakuba Abdul Il est euh, le SG de JDD SAPTA. Kabiru Mamman il est gestionnaire des réseaux sociaux. Nan kusa da shi kuma muna tare da Sanda Abdu Sulayi shi kuma shine wakilin CNG na nan garin Gaya. Barka ka da shiga fada. a kusa da shi kuma muna tare da malama zainabu traore ita dai ɗaliba ce nan kusa da ita kuma muna tare da furera hamidu animatrice au centre numérique na gaya madalla je suis samira rafi pour la présentation et à la technique c'est abdul kader chambiano la fada comme vous le savez c'est en 35 minutes composé d'une musique une chronique et une rubrique rose top c'est parti To abokai matasa masu sauraron mu a cikin fadar tamu ta yau da ta yada zango a nan garin gaya cikin masallacin Idi na nan jihar Doso wato ga ta cikin jihar Doso kenan zamu tattauna ne akan shafukan sada zumunta musamman irin labaran da ba su da tushe da matasa suke samu kuma yaya suke yi da su suna yada su ne kuma me suke yi zamu ji shi a cikin wannan shirin namu na yau zan fara eh, tare da kai Mamman Kabiru kai gestionnaire ne na rezo sosiyo shafukan sada zumunta ko kana iya gaya muna ta yaya labarai a ganin ka suke zuwa wa matasa a nan garin gaya da farko dai ina isar da jinjina da gaisuwa ga studio kalangu da ta bamu wannan dama don mu zo mu yi magana kan batu mai mahimmanci in an ka dibi cikin irin lokacin da muke ciki yanzu na yaɗe-yaɗe labarai haka in ana yin shi akai-akai zai sa mu matasa mu muke yi sannan kuma sauraro su ma su san eh, abin da za su yi to muna sani tun da kakawa nan zan ce mhm. gaizo sosiyo da nawa shafukan sada zumunta na da nawa kake utilize tun da suna nan daban-daban Eh, ina amfani da facebook mhm. da whatsapp mhm. da twitter da kuma instagram eh su da nake amfani da kuma youtube na gane zan dawo ta bangaren ki Zainabu ina so in sani ke shafukan sada zumunta nawa kike amfani da su kike da yanzu sosiyo da ina aiki da su duk da uku whatsapp facebook da kuma tiktok surtout facebook ina aiki da shi ne fura don saboda in samu information hakan ga biskan abubuwan da ke faruwa. to madalla zan dawo ta bangaren kifi ga hamidu ko ina yi sanin ke kan kanki ko da a wajen haraka ne mai rike shafukan sada zumunta nawa kike amfani da su. ina amfani da shafukan zumunta uku ina amfani da facebook youtube da kuma tiktok su nake amfani da su. madalla masu sauraron mu kun dai shi kowanne dai babu babu mai amfani da dan guda babu wanda ya ce mini shi whatsapp ɗaya yake yi duk dai suna da shafukan sada zumuntan da suke amfani da su don ganin cewa sun tabo matasan da ke kewaye da su tunan na garin gaya zan dawo eh, ta bangaren ka sanda abdu madalla ina so in sani a ganin ku miya akwai bisa kan gaizo sosiyo da ke da zai jan hankalin matasa da za su unhwa har su yi unhwani da shi Euh, voilà, merci beaucoup. L'entrée en jeu, je remercie Studio Kalongo pour cette belle initiative, euh, chose qui nous donnera l'occasion de placer notre mot en tant que départemental de la jeunesse. Je vais euh, rentrer au profondeur de votre question. Par rapport aux fausses informations, c'est le lieu également pour moi de dire que il, faut, il faut prêter extrêmement vigilance, il faut prêter extrêmement attention parce qu'aujourd'hui, les fausses informations ne nous amènent pas quelque chose de grand. Les fausses informations contribuent à à, entraver la cohésion sociale en un mot de la communauté. Cette initiative eh, trouve, tout son, tout, eh, trouve tout son fondement et toute sa pertinence pour qu'ensemble nous puissions véritablement décortiquer, éradiquer tous les problèmes qui y va eh, avec les fausses informations, tous les problèmes qui entravent la cohésion et la bonne conduite de la communauté en amont. Zan sociaux musamman yanzu cikin halin da ake ciki ga iyaka na an ce an liƙe ta ku da akusa an yi matsa muku da wasu abubuwa ko ka iya gaya muna kalubalen da kuke fuskanta ta wannan fanni to bangaren wanga eh, labaru wanda ba na gaskiya ba eh, kun ga dai ko da ko jiya ko shekaran jiya ne mutane sun wara yada labaru an bude boda an bude boda a lokacin su pas vrai quoi donc c'est une façon de dire que vraiment les fausses informations ils sont à éviter et en tant que eh, utilisateur da rezo sociaux il faut faire très attention akwai labarun da an gane su ba wai directement ne za a doko a yada cikin group ko a yi propage il faut vérifier in wanga labarin da aka samu est-ce que c'est vrai c'est euh, yana da fondement ko yana da source sannan ne za a yi propage sannan ne za a yi partage ku to madalla zan dawo ta bangaren ka eh mamman kabiru kai jesioner ne na gaizo social kenan kana aza wasu fotuna da wasu abubuwa dai mutane na gani shin ko akwai wani abu da ka taba yadawa da mutane suka yi pretension shi a confusion har ya so ya zama matsala eh akwai lokacin da an iya iyaka mhm. Nigeria da kuma na Benin mhm. to lokacin nan wata taya ta kama mu mun tai mun shiga cikin kamar tarko da mashina kowa ya zo tarko ne ke hawa ya wuce wannan hotuna da mutane sun ka gani da sun ka yada ni da na yada shi kan akwai wata kafa da ake ce ma lavuwa dandi mutane sai sun ka dauka suna da turnan kama context king sai su ce ai gashi nan abu kaza na mutanen gaya suna nan ga wahala suna nan ga gwadin abubuwan da suke sha bayan liƙe iyaka ni kun ba haka ne wannan abu ba nufin ka bane eh ba nufin na ne nufin na dai in gwadi yanda ake traversing frontier mhm. kama yadda abun ya koma yanda ya koma amma kuma sauran mutane sai sun ka dauke su suna fafaganda da su suna cewa ai gashi na mutane suna shan wahala gashi eh kamar dai sun yi nan dai kamar message ke sun dai bashi wata ma'ana sun bashi wata ma'ana wadda ba ita ce ba <laughs> eh, shi dai ne gaskiya zan dawo eh, ta bangaren ka Malam Hassan Yakuba, ina so in sani sanda kuke wani taron matasa don ku samu ku ba su labarai da wasu abubuwa na san kuna da dai fashi ta Association Intaku ko? ko kuna samun wasu first information da ke kawo cikas ga tafiyar da aikin ku tare da matasa eh to lalle wannan ya zan kaman ruwan dare ake cewa game duniya tunda a wanga lokacin da muke ciki eh tanke mutane suna evole cikin group guda kenan irin wannan matsaloli sun san na yau da kullum yau da kullum tunda kamar misali ina na saba irin haka nan in rubuta message in yi saboda wani aiki da mun kai nan ga na don desan san très malheureusement ça a été récupéré par d'autres ils se sont érigés en détenteurs de l'activité kamar sun nuna kamar su ne suka yi aikin alors mu kungiyar mu ce ta yi wannan aikin kun gani kenan matsaloli ne wanda kamar sun zan yau da kullum game da na ce madalla zan dawo ta bangaren ki malama furera hamidu ke animatrix ce santur numeric haraka informatic innan shin ko akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ta haraka wani yada labarin karya da sauransu a wajen nan ba mu nan fuskanta wannan irin matsalolin ba mu taba fuskantar wani matsala cewa an dauki labarun karya an yada biskan santur mu mm. gaskiya ba mu taba fuskantar wannan matsala ba To, madalla za mu je mu saurari 'yan matan studio kalangu mu ji me suka zo mana da shi a cikin rubrikar in tasu ta yau. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous vous portez bien. Ce soir, dans notre rubrique rose dédiée aux encens, nous poursuivons notre découverte olfactive avec une nouvelle variété d'encens dénommée Maitabzi. Ce terme qui signifie chapelet en Hausa tire son origine de la remarquable similitude entre le bois utilisé dans la fabrication et les perles d'un chapelet. Madame Amadou Belkissa, formatrice en cosmétique au Centre de formation au métier CFM Niamey 1, nous dévoile les secrets des préparations de cet encens à l'odeur suave et enivrante. Écoutons ses explications en Hausa. turaren wuta assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to madam na ga wani kalar turare nan kun ce turaren tabzi mai tabzi ba ya ake yin shi da mi ake hadawa a yi shi kamar haka ake kawo shi shi itan wani ice ne shi ma dai kamar ice ne na sauran turare a mummurde haka ya zo da form ne kamar dubara ce aka mishi shi ma aka kawo shi kamar kin ɗiyan tabzi ko ɗiyan duwatsu na yawanci wanda ake sa ga kan yara wani ya gane ce kamar hiriza na yara to he a sa mishi kaya wancan dai wanda ake gyara sauran turare shi ma he a gyara shi amma a yanda yake zuwa gaskiya ya yi sauran itace kuɗi kamar su al'utu su sandal wannan su tafarci sai ya yi mu saye shi daban mu sai kayan gyara mu gyara shi gaskiya ku yi mana processes ke haɗin lashi <laughs> to in an saye shi kamar ana sayan melange na concentrate bode kolan a sai garin sandal garin tafarce da wani garin miski fan da yanayin yadda kake so ka gyara shi kamshin da kake so ya bada tun da gyara turaren kana so etafar etaf ne akwai he ka jika shi kamar da su ode kolon ya yi yan kwanaki ya shiga sannan ka zo ka sa sauran gari garin wannan da na zana he ka sa konsantire ka motsa shi sai ka burhe shi sai ya samu yan kwanaki kenan komi ya shiga jikin shi sannan ne za zaka hudo ka fara saida ba nan da nan bane ba za zaka hada kawai ka sa ka shiga kasuwa da shi yana samun karbuwa sosai wajen masu son turare gaskiya yana samun karbuwa sosai wurin masu son turare balle suna ga kamar sabon abu ne suna son shi kwarai sai dai baka gyara shi bayan da ake so to na gode sosai madam na gode ni ma Voilà, c'est tout pour la rubrique Rose de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. kai da turaren wuta baire turaren wuta mata da turaren wuta baire turaren wuta alasai da turaren wuta baire turaren wuta mata da turaren wuta baire turaren wuta ku ce kowa da turaren wuta baire cikon kwalliya ai wanke dukkan damuwa sarrai gaskiya na zaɓi turaren wuta baire turaren wuta mata da turaren wuta kwaire zuba kwalliya mai wanke dukan damuwa rai a gaskiya turaren wuta yau mata da turaren wuta baire turaren wuta mata da turaren wuta baire turaren wuta adam mata da turaren wuta baire kwalliya mai wanke dukan damuwa sarrai a gaskiya na zabu turaren wuta baire ina bacci na shaki turaren wuta baire mafarki en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux vraiment c'est quelque chose eh, qui contient beaucoup de bénéfices par exemple en ce qui concerne euh, la gestion des médias sociaux les pages et autres ça te permet d'avoir des connaissances eh, en autodidacte dans le journalisme et autres. En même temps, ça te donne des opportunités. Par exemple, s'il y a une activité à couvrir dans la ville, il y a des fois où on t'invite ou bien tu pars, tu fais des reportages et puis tu postes. To shi yanzu da abun duk ya lalace mutane da ba suna waɗin labarin ƙarya sun yi wa bisa gaji sososhin wannan bai rage credibility inku in an gani da kamar paske ana iya ci a sa ku cikin in influencer. To gaskiya abu ne wanda ba mu saba samun shi saboda irin kamar in ba mutum ya san labarin ka ba in ka tsaya kana aiki tsakanin da Allah kuma da kama da kwarewa saboda yanzu duniya ga yadda ta koma akwai mutane da yawa ba su yi aikin abu ba saboda sun ba da kansu sun yi reshashi kan abun sannan kuma kama abu ne wanda yana salarcin akiyar mm-hmm. sai ki ga in suna yin abun in ba wanda ya sani ba zai gane cewa ba su yi karatun abun ba yanzu misali wanda ya kirkiri salula ko kuma intanet wai koya mai wannan abu curiosity to curiosity <laughs> wata ran haka nan ne amma yanzu muna cikin duniya kinga abun ga yana ma cikin abun da ke sa matasa da ba samu aiki mm-hmm. sai a ce wani diplom da sauransu cert harka information abu ne wanda ya kamata a samu kwarewa mm-hmm. saboda abu ne wanda kai zaka dauki labari kai ka dauke shi kalilan ka mm-hmm. tai ka yada shi kai baka san da labarin da baka haɗa shi ta yadda ya kamata kuma baka san cikin hannun wanda zai shiga ba madalla sannan kuma akwai irin wanda za su ɗauka labarin su su da turnan kamar message kin mhm. abun kai da ka ɗauke shi kai da asuwar skin ta faɗo maka kamar shekaran jiya ai muna nan muna nan zamna ka ce muna an buɗe an buɗe. hanya har muna shirin ƙetara <laughs> ashe ashe ba gaskiya bane zan dawo eh, ta ɓangaren ka departmental CNG Jeno Mesan da Abdu ina son sani wani irin labarun karya kuke fuskanta wani irin labarin ne matasa suka fuskanta a nan eh, voilà merci beaucoup pour euh, cette question eh, qui est d'ailleurs même très pertinente eh, par rapport aux rumeurs des fausses informations moi je pense que ou bien je dirais tout simplement que elles sont multiformes mhm. parce que euh, rien qu'avant-hier vous êtes témoin de cela mm -hmm. rien qu'avant-hier il y a eu des choses il y a eu des rumeurs qui circulaient qui disent que la frontière a été ouverte chose mhm. qui n'est pas vraie mhm. donc c'est pour dire que aujourd'hui il suffit tout simplement d'être un acteur ou bien d'être euh, dans une association, dans une structure mhm. telle que la nôtre mhm. pour euh, faire face à ce genre de situation. Est-ce que vous comprenez mhm. Donc, c'est un des exemples que je viens de donner. Et quand je dis euh, elles sont multiformes, aujourd'hui, je l'ai dit et je vais le répéter par rapport à cette mauvaise information. Et par, au niveau même de nos activités, des fois, il y a des tapages qui se font dans la ville et il y a des tapages qui se font un peu partout. Nous, voici ce qu'on dit et voici ce qu'on raconte. Donc, tout ça là, c'est pour dire que la vigilance et la, présence, et la prudence doivent primer. Donc, eh, en tant que conseil et structure eh, eh, qui est reconnue par l'État, nous nous pensons très pertinemment qu'il va falloir créer les conditions pour sensibiliser et, interpeller s'il y, a lieu il faut que des individus qui s'attellent, qui, qui, se donnent à ce genre d'activité puissent véritablement le cesser, puissent, véritablement mettre fin à cela. Parce que ça ne nous avantage pas, ça ne nous honore pas, ça ne grandit pas en un notre localité. Mm. Divulguer une fausse information, propager une information qui n'est pas vraie ne nous grandit à rien. Donc c'est pour dire que vraiment il faut sensibiliser, il faut travailler les mentalités pour que chacun puisse comprendre la nécessité de la véracité de mhm. l'information à propager. To masu saurari kun dashi abin da eh, representant CNG ya gayi ya dai ce gaskiya su wani labarin karar suke samu iri-iri ne kuma kowace kala suna nan suna fuskantar su kenan abin da matasa ya kamata yi shine a yi ta hattara dai a san me ake yadawa kun me ake gani me ake kallo me ake gubutawa saboda hakan zai sa su guji matsaloli e wato da yawa zan muku tuni da yanzu mun shigo cikin kashi na biyu na ita fadar tamu bayan mun saurari rubric in kuma mun zage da shiga cikin kesiyon in tun da gaskiya wannan shiri na yau ya mai da hankali ne kan harkokin rezo sosiyo yaya matasa ke yi da labaran da suke samu ina muku tuni kuma muna nan ne garin gaya inda muka zo muka zauna a nan eh, masallacin idi don hira da abokanmu saboda sanin yaya suke yi da first information da suke samu bisa kan rezo sosiyo eh, zan ci gaba da da Hassan Yakuba da ma ita ce ka samu information kake yi da shi Et eh, donc, en ce qui me concerne, moi, mhm. personnellement, mhm. quand je reçois une information, d'abord, je regarde la source. Est-ce que la source provient, par, par exemple, d'un média reconnu Ou bien, est-ce que ça provient, eh, eh, par exemple, de, de l'autorité, par exemple, mhm. soit locale ou bien nationale Donc, c'est en ce sens-là que je peux me permettre par exemple de partager. Puisque généralement quand on reçoit une information, la première impression qui nous vient, c'est de partager ça avec ses proches. Mhm. Mais ça échappe à beaucoup de pouvoir vérifier est-ce que la source est crédible. J'ai aidé une zamne sai ga appel WhatsApp ya shigo min. Wani aboki na nyamai. Yace min wani ya ne shi ya ji an ambo de frontière frontier in ta gaya. Nace abun haka kai ja gawa kai ji nace gaskiya ni ina zaune cikin amma kuma ban samu damar zuwa can saman frontier in verify ba kenan mu jira ha authorities su mana confirmé. kaga ta nan kuma inda ka ce mishi inda na ce eh, mai an bude shi ma zai yada ta can shi ma zai yada an bude mhm. sannan kuma na farko ni nayi ƙarya gaskiya tunda shi ya tambayi wanda an mazamni gaya mhm, mhm. kenan tunanin shi da na bashi labarin in na ce an bude shi daukan shi zai yi gaskiya to kuma ba yau kadai bane irin wannan abubuwan tun daɗewa. muna samun irin wannan labarin musamman game da wannan frontier ta to madalla zani ba eh, malama zainabu dama ita ma tufa albarkacin bakinta tambayar da zan miki ke ma ita dai ce wadda na ma malam hassan yakuba ina so in sani in ki samu labarai me kike yi da su in ni samu labarai ga harko dai je verifi la source d'abord in information ne da bai da source hakan ga bai da mana mutum bai ma sani ba da inda mutumin ya same shi kenan on supreme directement kenan babu ma makin mutum ya yi irin wannan information tun dai par rapport à ce que vous venez de me demander moi je pense bien que c'est ça même le rôle l'objectif fondamental du conseil parce que le rôle spécifique du conseil c'est de sensibiliser c'est de travailler les mentalités pour un changement quelconque pour un changement allant dans le sens du développement communautaire et cela, nous, depuis notre installation, euh, nous nous sommes attelés à cela. Nous sommes en train de travailler la mentalité, de sensibiliser pour que véritablement euh, euh, la jeunesse en un mot et au-delà de la population puisse véritablement comprendre et situer, se situer, se retrouver par rapport à ce, conseil. Donc c'est pour dire que en tant que conseil de jeunes, nous avons ce lourd fardeau de travailler les mentalités, de sensibiliser. Ne serait-ce que Fada Farfada, s'il fallait le faire, si nous initions des activités, et ça doit être au niveau départemental, on fait des activités ici à Gaïa et toute activité qui se réalise ici, nous créons les conditions pour faire ça dans toutes les communes. Donc c'est pour dire que le travail que nous, nous avons sur notre dos, c'est un lourd travail. C'est un fardeau que nous sommes en train de mener, c'est un combat nous, euh, euh, euh, auquel nous nous sommes attachés et ce combat, nous allons le mener nous allons faire eh, les sensibilisations, nous allons travailler les mentalités pour que véritablement, dorénavant, les jeunes et au-delà de la population puissent se méfier des fausses informations. Mal en gestionnaire. Maman Kabiru, ina son sani kai yaya kake verify information tunda ka ce abu sannan ya ake nema bisa kai gare shi dan in abu na buge ka ya kamata ka nemi sani to kai kai kana iya gaya mini yanzu a halin yanzu in ka samu yanzu wata information dai ko da an e, eh, mutunai ne da hopeless na nan garin gayi shi yaya kake vegi fiye abun nan gaskiya ne eh sont comment dirais sont, sont, des vraies informations parce que leur rôle premier c'est de veiller à la quiétude sociale kamar haka nan ne yanzu misali in kuka zabe in kuka dibi a wannan duniya da ake ciki sai ku ga manya-manyan kafafen sada labarai da ake muke bibiya muna ganin kamar su ne manya-manya kuma su ne kakai nisa da ke shan ita ina ganin kewayen da kaka nan kana yi ni abun nake so in sani kai yaya kake verify information yanzu in ka same ta tunda wata rana wasu na jira daga gare ka su confirme kenan tana yi wa yanzu kamar in shi aka turo mishi ita aka turo mata suna iya cato shi ya daɗe yana haraka rezo sosiyo bar mu tura mishi shi ya san in ma wani uti ne zai utilize zai kuma menene in envexe ne uti envexe na google ake cakocin fact checking yanzu misali in su ne kake ituli zai vala yanzu misali an ka tura image mhm. wadda ta shahi kamar yankin gaya mhm. image ina daukan ta in shiga cikin abun ga navigator in shiga version ordinateur in ma cikin telefon kina ne mhm. sai in ta in yi research in gani abun ga provenance ki image kin ta kan yiwa image kin nan an taba yada ta wani wuri kenan a travers sela zan iya gane cewa peut-être à travers les différentes sources haka mhm. zan gane cewa to ina ne in na gama image kin vraiment context kin da an ka utilizanta yayi yawa sosai mhm. to zan cewa ga image vraiment elle suspect Mhm. kenan ba zan yi utiliser wannan information ba je suis mhm. pas obligé de eh, comment dirais-je de partager toutes les informations qui qui me pro, qui, qui, proviennent mhm, des de, j'aime pour mes mes états don kakka ja mu kanka matsala ko? ja mu kaina matsala. To kama haka nan ne. To madalla lokaci yayi da zamu dan shakata da wannan faifan sai mu dawo mu ci gaba da hirar tamu. Mm. Ah, baby. soyayya ba za ta ki ba Kakin banzan ki ne musayar so baby Ba zan gaji ba zuciya ba za ta ki ba Da ka banzan baka ne musayar so baby Eh halin wasu ne so suka samai uzuri Baby kamar tafiya ce a yi ta baku madalla bayan mu saurari wannan faifan da fatan ya kayatar da ku za mu ci gaba da wannan firar tamu ina muku tuni dai muna hira ne bisa kan legion jeunes et les réseaux sociaux sont-ils diffuseurs ou kuma tsakanin dai mu da matasan nan mun gane yadda hira tamu take nan ga taya da su ma suna ga samu kamar yadda kuma eh, ba a gasa masu yadawa zan ci gaba da kai uh, malam sanda ko kun taɓa samun ka inda an ce gashi nan mutane ne matasa ne na yan gaye ne dai suka tura wata information da har mutane suka azuko gaskiya ne musamman bisa kan haraka furanciyar inga dai da shi dai ne ya damu kowa yanzu duk abin da ke yi tuwa daga in dai ba zancen furanciyar ka ji an maka ba <laughs> ba ka son ka ji wani abu. Eh, voilà merci encore une fois de plus euh, à Studio Kalangu. Euh, par rapport à ce que vous venez de me demander, euh, c'est comme vous venez de le dire, hein. aujourd'hui tous les yeux sont rivés sur Gaïa. Donc c'est le lieu également pour moi de dire et d'interpeller euh, l'ensemble de la jeunesse, d'être très vigilant. Parce qu'il suffit tout simplement de poster, ou bien de, même par, comment on appelle ça, même par causerie, dans les différentes fadas, quoi. On peut faire, on peut faire dire des choses et si ça fuite, ça va aller très loin. Donc, c'est le lieu également de dire que vraiment, il faut que euh, l'ensemble des jeunes puissent avoir cet aspect-là. C'est très important. Aujourd'hui, tous les yeux du Niger, là, tous les yeux sont rivés sur Gaïa. Donc, il suffit tout simplement de dire un mot par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre ici à Gaïa. Et ça va partir très loin. Ça va, ça va, ça va, ça va se divulguer, quoi. Euh, par rapport à ça aussi, moi, je pense qu'aujourd'hui, à Gaïa, euh, nous ne sommes pas à nous mettre dans cette posture de propager euh, des mauvaises informations. Moi, j'ai foi à la jeunesse de Gaïa et j'ai confiance à la jeunesse de Gaïa. C'est une jeunesse instruite euh, à 60%. C'est une jeunesse instruite et que vraiment toute personne qui est instruite n'est pas prête à partager des mauvaises informations. To, madalla, Malam Yakubu, ko akwai wani da kake so ka gaya matasa bisa kan diffusion in mauvaises informations inga? Eh, vala ni sakon da nake son in isar da ga matasa 'yan uwana eh, musamman a wanga lokacin da muke ciki eh, ya kamata a lokacin da duka mutum ya samu wani labari in baka da hanyar da za ka binciki ko wane ne ya yi kawo ta in kuma baka da hanyar da za ka gane da cewa ha wannan labarin na gaske ne otan substainer da partaji biski in ka yi partaji shi wanda ya turu ma zai sa ka kai karya tunda eh, dans le contexte actuel de, de la mondialisation comme on dit nous sommes dans un village planétaire labarin duk da ya hwadu in han na gaskiya ne ba za a jima za a gane na gaskiya ba ne in kuma na karya ne a minute pre za a gane na karya ne kenan da inda mutum ya samu labari matsayin na matashi eh, da kasan da kana da hulɗa da yawancin matasa da dama in ka samu labari in baka da hanyar da zaka duba hannu gaskiya ne to kar ka yada mu kowa shi a to shi ka share shi daga shi shikenan ka in ma hannu gaskiya ne daga baya za zo to madalla ke kuma zainabu shin kina da sako da zaki ba matasa dangane ga eh, utilization in rezo socio kamar su utiliser shi de façon responsable quoi sakon da garin dai da zan ce musu shi dai ne kawai su utilize réseaux sociaux avec euh, moderation hakan ga ba ku ne information mutum ya samu ne ba zai ya tura ma mutane kenan in mutum ya samu information da bai da sursa kan ga information ki ne fa verify kawai du supreme kan ma ya tura ma wani tun da in ya tura ma wani shi mutum yana iya dauka gaskiya ne for example wanda ke nan gagaya in ya tura wani information ma wani da ke cikin wani gari hakan ga biskan gaya sai su su dauka kamar dai gaskiya ne alors que c'est pas vrai yani ga si kimiyu da fer da nifa da fizi da fasa information aban ah kabiru kai fami zaka ce matasa to abin da zan ce matasa dama babban kalubalen da ake fuskanta ta hanyar yada labarai duk wanda labari ya iso mai yana kokarin ne ya yada shi dan a ce shine na farko da ya ba da wannan labari sannan kenan ya kamata mutane su lura da cewa labarin nan da ka dauka ka tura ma wani shi ma ya tura ma wani zai iya kawo kama Wani zai iya sa mutane cikin wani yanayi wanda shi yanda misali wannan ta bada malamar wani rudani hakan ga rudani kamar kai kana gaya an turo maka labari da shahi garin gaya ka ta ka tura mu wanda ah, for example zander mhm. yana ta a ah, to ai ni dan gaima ne ya turo min wannan labari mhm, mhm, kenan kai da kanka position kenan geographic da kake ciki tana baka in certain kamar me cewa credibility na ayyada da abin da kake eh, gani kenan kenan misali ya kamata a dan rinka jinkirtewa duk labarin da ya zo maka ka tsaya ka ɗauki lokaci in ma ka ji shi wani wuri kai da kaka yada shikenan to malama ga da ke za mu rufe wani sako ga yake ga matasa sakon da ke gare ni ga matasa shine su yi hattara kuma su yi taka sansan duk labarin da ya shigo maka ta wayarka ko kuma ka ji shi wani waje in ka san habba gaskiya ba ne kakka ma abin kai efa san shi kakka ma ta wani waje ka ce ka yada shi tunda akwai wa'ansu aikin su su yi yada labarin karya mu mutane su gani kuma su yada shi har ya tai ko ina in sun ga labari na karya ne na gaskiya ne in dai ba su samu sursur ba su yi efasan shi kawai shine kiran da zan matasa to madalla fili na gare kamalan senu don gabatar muna da chronic in takata yau ami jeune bonjour à vous Aujourd'hui, dans la chronique de Tous à la Fada, nous abordons un sujet préoccupant. Il s'agit de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer et de nous connecter avec le monde qui nous entoure. Cependant, euh, cette omniprésence virtuelle n'est pas sans conséquences sur notre bien-être psychologique. Tout d'abord, les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour favoriser la connexion et le partage d'informations. Ils nous permettent de rester en contact avec nos proches, de découvrir de nouvelles perspectives et de participer à des communautés en ligne. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui se sentent isolées ou qui ont des difficultés à se socialiser dans la vie réelle. Les réseaux sociaux offrent également une plateforme pour s'exprimer, partager ses idées et susciter euh, des débats constructifs. Cependant, il est important de reconnaître que les réseaux sociaux peuvent aussi avoir des effets négatifs sur notre santé mentale. L'un des problèmes majeurs est l'exposition excessive au contenu filtré et idéalisé. Les utilisateurs ont tendance à présenter euh, une version colorée de leur vie en mettant en avant leur réussite, leurs moments de bonheur et leur apparence parfaite. Cette surexposition à des images retouchées euh, et des vies parfaites peut engendrer chez certains un sentiment d'insatisfaction, d'inadéquation et de jalousie, créant ainsi une pression sociale inutile de plus, les réseaux sociaux peuvent également contribuer à l'isolement social. Malgré euh, leurs aspects connectés, de nombreuses études ont montré que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut en réalité nous éloigner des interactions réelles et des liens sociaux solides. Les relations virtuelles ne peuvent pas toujours remplacer la chaleur humaine, le contact physique et l'empathie que nous trouvons dans les relations en face à face. Passer trop de temps en ligne peut également en entraîner une dépendance aux réseaux sociaux avec des conséquences néfastes sur notre bien-être global. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Merci Seno Hakane. muka zo wannan na ranar Asabar nan mu a fada. Aujourd'hui, on était euh, en compagnie de Hassan Yakuba Abdou, shine SJ in JDD tsafta kusa da shi kuma mun samu mamman kabiru mamman shi gestionnaire ne na gaizo sosiyo kusa da shi kuma akwai sanda abdu sulai shine wakilin cng a nan garin gaya kusa da shi kuma muna tare da malama Zainabu Traore etudiant ce kusa gare ta kuma akwai Furera Hamadu ita kuma animatrix ce a Central Numeric na nan garin Gaya tare da wayannan matasa dai abokanmu mun tattauna ne akan abubuwan da suke gani da abun da ke ci mutuwa kara bisa kai ga harkar moves information inga da ake circulate wato fake news first information yanda abun ke shafar su yanda kuma saboda suna kusa ga eh, ana dibin su ne ad information in gaske su daidai suna dai cikin halin ne da fatan dai tare da malam habibu garba za su samu mafita bisa kan waɗannan abubuwan mun dai dan shawo kansu kaɗan daga nan zan ce muku sai kuma gobe idan allah ya kai mu dan ci gaba da wannan shirin mu lafiya ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.